أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم da سنانا عمار ni mutumin kura ne an haife ni a garin kura wata unguwa da ake ce mata kuri tana da makwabtaka da unguwa ta makera wadda suke sana'anta a kayayyaki na abin da ya shafi aluminium nan ce mahaifata na taso asalin gidanmu makaranta ce ta alkur'ani da ilimi kuma na taso na fara karatu gaban mahaifina na alkur'ani kuma wasu lokutan mukan shiga cikin wannan unguwanni don abin da ya shafi harkokin irin wannan sana'a haka ta abin da ya shafi sana'anta aluminium daga baya saboda yanayin harkar karatu na alkur'ani karatu ne da yake buƙatar a bashi rayuwa ga baki ɗaya ya zamana muka tattauna shawarwari da ɗan uwana yayana akan cewa lallai akwai buƙatar haɗa karatun da hada-hadar sana'ar a wannan lokacin a gida kuma abubuwa ne da ya kasance ke karatun zai zama ba zai samu yadda ya kamata ba hakan ta sa muka yanke shawara na fito na taho nan cikin garin kano wata udu wajen malami na malam nasir shi ma wanda yake mutumin kura ne haifafen gidan alhazai a nan ne na fara karatun hadda amma dai a aslan na koyi kamar da ake cewa na koyi karatu na babbaku da farfaru wajen hada bakin yadda za a iya karanta karatun alkur'ani a hannun mahaifina a tsakanin mahaifina da kaninsa a nan ne kusan na yi wannan hannun sauka da ake cewa saukar raushi, wanda mutum yake iya karanta alkur'ani amma ba ya haddace ba so da lokacin da na himmatu zan yi hadda kuma shine na fito na to wajen shi wajen wannan malami na malam nasir abubakar dari hujjaji mutumin kura na zauna a wajensa na fara neman hadda ta alkur'ani a gaskiya a lokutan da na fito ƙaunar alkur'ani da sansa ya sa na saki dukkan wani abu na kasuwanci da duk abin da ya shafi harkar kasuwa da noma da komai na yanke dan in zo in nemo hadda ta alkur'ani a lokacin ba na mantawa na haddace hizfi kamar goma sha uku ina tafiya akan wani tsari thumuni thumuni thumuni Allah ya gani na fara karatun Allah ya sahale min wahalar karatun sai dai ina tafiya a hankali a hankali ne a lokaci ina tafiya thumuni ba na ƙara daga kan thumuni da haka ina tafiya na fiya da na zo wajen izu goma sha uku sai damina sai ta zo a lokacin na fara da tsarin da ake cewa a tsarinmu na almajirai ce mutum ya fito rani da haka da na zo na yi wannan hisbi goma sha uku sai ya dace da daidai lokacin da kuma damana ta sauka to wannan yasa na sake komawa don tallafawa iyayena wajen aiki tare da kuma ƙoƙarin neman abin da nomo abin da da shi ne nake dogara wajen ci gaba da karatu na haka kai to alhamdulillah a can ɗin mahaifina sai kai ni wajen wani malami ana ce masa malam bala a makira sai ce tunda na fara neman hadda alkur'ani bai kamata in dakatar ga baki ɗaya ba da haka in an je gona an dawo na kan zauna in yi karatu in na haddace na yi rubutu in tafi wajen wannan bawan allah malam bala na makira ya yi mun darasi a haka haka haka har zuwa lokacin da rani ya sake zuwa sanyi ya busa daga nan kuma na sake tattara kayayyakin abinci da guziri na sake dawowa to a wannan dawowa ta ne mataki na biyu sai wannan yayana wanda da shi ne wani ilyas musa shi ma dai dan gidan alazai ne haifafen kura sai muka yi shawara ice ina ganin ya kamata kuma motsa in je wani gari da ake ce masa ta kai ya yi zaman gari shi ma sai kai na hannun malaminsa na zauna da yin shi ma na yi wannan tsari na rani da ake cewa a lokacin shi kuma da na je kafin a ce damana ta faɗi na tafi wajen hizbi talatin to wannan shine yadda rayuwar karatu na a gurguje dai kenan nake faɗe ya tafi wancan koma da ta kai mataki na biyu na dawo da hizbi talatin da na koma da ina noma ina dan aikace aikace na haka ina ni ba na tsaye da karatu sai dai a ce bai tafi kamar lokacin da za a ce na katsa komai ba haka da haka na tafi da kai har zuwa ga hizbi arba'in ba ɗaya sai rani ya sake komowa haka na ukun dai na sake komawa dai zuwa garin takai ina neman zan kammala hadda alkur'ani na da hizbi ashirin kenan da ɗaya walakad wassalna daga nan na ɗora to alhamdulillah a wannan ranin ne mun haɗu da sa'ani. hakika kam an yi karatun da ya kasance ke yabar tarihi wani abu muka yi dukkaninsu kamar da ne katse dakatar da kasuwanci na na na zo na kama karatu abokaina su kuma boko suke su kuma ni tare da su muka yi firamare ni ban dora ba na shagaltu da abin da ya shafi harkar sana'a da noma su kuma sun dora haka daga baya su ma wani malami da suke tare da shi suke koya karatu alkurani a wajensa shi ma dai dan boko ne kuma mahaddacin alkurani ne haka ya ɗora su akan tsarin cewa su ɗan dakatar da wannan su je su dan fita koda yaya yake wajen su ga sun kammala haddasu su mai karfi kuma su zo su dora su gaba da karatu su nan zaman da muka yi ya taimake mu sai muke abu kamar na gasa na sa'anta su suna hisbi ashirin suna son kafin damuna ta faɗi su kai izu talatin ni kuma na yi izu arba'in sai na ce sai aka zauna kamar ana shira haka sai wanda ya ce shi lallai sai ya kai izu sai ya izu goma a wannan ranar kuma duk sumuni sumuni miki sai na ce ni kuma in dai kun kai hisfi goma ni kuma sai na kai izuta sai na haɗa tilawata to daga cikin taimakon da Allah ya mun shine ni bana irin a ce karatu ya rikice mun din nan na tafiya farko Allah ya taimake ni cewa da abin da na haddace Allah yana tabbatar mun da shi yana zama da haka a wannan zaman muka takura kanmu haka su kai wa karin su karatun su geji izu talatin kowa ya kai nima kuma na ce sai na sauka da haka na ringa tafiya da na auna na gaba zai yiwu in tafi da sumuni sumuni ba na ƙara kuma kullum muke hadda ita ma na gaba za ta kai mun ba na tafi nisfi nisfi a haka dai allah ya taimake ni na kammala hadda alkur'ani na a garin ta kai kuma da ƙur'ani na cikakke shekarun da alkur'ani ba su fi ba gaskiya amma dai da ke kamar shi nan ɗin gida ne shi malami ne kuma yaya ne haka haka bayan na ɗan ƙara abubuwan da na yi ina zaune ne kamar a gida a wajensa haka ba wani koma gida na yi ba da zan iya cewa kawai shekara kaza na na nema haka na har yanzu a ƙarƙashinsa muke ƙarƙashinsa muke rayuwa haka amma dai in an taƙaice gaskiya ba na tunanin zan iya haura shekara kamar biyar hudu ko biyar ban ƙididdige ba gaskiya cikin neman abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa bakin gwargwadon abin da Allah ya bani bai wuce aka ba gaskiya makarantar tamu tana da bangarurruka wajen kamar guda uku muna da yara da muke tarin islamiyya su wannan suna ana koya musu yadda za su karanta alkur'ani ba hadda ba da shauran 'yan darasa haka da suka shafi addini akwai kuma waɗanda suke su kuma 'yan tafiz wanda shi abdallah yana ciki <laughs> wannan na yan tafiz wanda su kuma hadda alkur'ani suke nema eh sanan kamar da kake ci akwai kuma masu wanda suke gabaki ɗaya suna hannunmu suna wuni haka haka in ka haɗa wannan ɓangarurrukan ina ga ba za a gaba dan kamar ɗalibai za mu iya kai ɗalibai dubu a makarantar ka kada wannan ɓangarurkan na islamiyya da na tafiz da masu ne za mu kai mutum dubu insha Allah e ya danganta abin da muke in rainan mu ne mu za mu raina a warshi muke ɗora mutum idan mutum ya zo ya iya tasa baki to shi wannan ya tasa baki bai da matsala za ka yi ɗora shi akan duk tsarin da igina a kai in shi yake so da haka wanda ya zo mu muka raine shi a warshi muke dora shi wanda ya zo ya iya tasa baki ko yana da wani condition yana da asas to shi kuma in akan habsu ya ginu muna bashi tafiyarsa akan habsu su haka ana iya karantar da mutum da ruwayar habs ko kuma ruwayar warshi a wajen insha Allah suratul ra'd wato suratul ra'd saboda sura ce ta kunshi tauhid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 تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين